العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم الدين باب باب كسوة الكعبة باب بيان أكن تهاتد الكعبة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا واسل هو الأحدب عن أبي وائل هو شقيق بن سلمى قال جئت نازو إلى أبي جئت إلى شيبة نازو عند شيبة تمن آه شيبة هو ابن عثمان وحدثنا وحدثنا قبيسة ها حول سندا وحدثنا قبيسة بن قتيبة حدثنا سفيان هو ابن سفيان حدثنا سفيان هو الثوري عن واسل على أهدب عن أبي وائل قال jalatu na zauna ma a shaibata na zauna tare da shaiba in ji abu wa'ilin na zauna tare da wani usman alhajabi alal kusiya akan kujera fil ka'abati cikin ka'aba fa qala ce laqad haqiqa jalasa hadha majlis umar radiyallahu anhu laqad haqiqa jalasa ya zauna hadha al majlis wannan wurin zama umar umar radiyallahu anhu nan inda ka zauna in ji shi wannan shaibatan usman alhajibi wanda ya kasance shine mai tsaron kaba ce ma abubuwa ilin shi ibn sulma ce nan inda ka zauna ya ga kujera nan umar ibn hadabi radiyallahu anhu ya zauna fa qala ce laqad haqiqa shi umar ibn hadabi ce laqad haqiqa hamamtu na niyyat Allah ada fi a aw la da'a. ban yi niyyar in bar azruha ba ko zinariya cikin ƙaba illa qasamtu sai na raba shi saboda ƙaba tana da girma kwarai kwarai daga kidan haka ce babu ki zo cin ka'aba ba mai bayani akan tuhatar da ƙaba to ita tuhatar da ƙaba abuna bayyananne abinda an ruhi shine kuɗin da sarakuna ke aikowa ga ƙaba domin hidimarta ma tun zamanin jahiliya duk wani masaraki wanda kasance kasataccen masaraki na ko wani wanda kasance kasataccen mai kuɗi na to zai aiko da kuɗi domin gyaran ƙaba domin kula da ita to waɗannan kuɗin suna da yawa sosai sosai sun yi ƙarfin watan ainihin hidimar ƙaba sai kasance ana tara kuɗin a tara dinari daban a tara azurfa daban sai umar hadabi radiyallahu anhu ya ce ta shebatanu usmana ya ce na ya ban barin komai cikin kuɗin ga da shi laƙar hamauta na niyyar allah ada'a ba ni bari fiha watan cikin ƙaba kuɗin da aka tara mata ba ni barin sabra azruha wala bai da a bani barin sabra a zinariya wala bai da a bani barin azruha illa qasamtu sai na raba shi wa fi riwayatin illa qasamtu sai na raba ta in an kace malu qasamtuhu in an kace alfilla albayda wa sabra qasamtuha ko tuni ce innaha inna sahibaika haqiqa matan abokanka guda biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar lan yab Allah sai hakan gaba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da kudin da aka tarawa na ƙaba zinariya da ruha bai wace ta ba sannan kuma wato Umar radiyallahu anhu a lokacin da Abu Bakar radiyallahu anhu shi ma yazo ya tara amma bai raba ba yace dukkanin su ba su raba ba inna sahibaika haqiqa abu kanan kallan ya Allah sai su aikata ba qala ce huma su almar'ani lalle haqiqa rajulani mutun biyu na aqata bihima lalle ina koyi da su zan yi koyi da abu zan yi koyi da manzon Allah da Abubakar wajibi na an yi koyi da wannan don mutane na wanda kasance sun cancanta a koyi da su ashe kenan bisa ga wannan daidai na ashe maluma suka ce to bisa ga wannan an fahimto cewa lalle haƙiƙa duk wanda ya kasance manya na daga cikin shugabanni na musulunci to ba a gita musu in sun ka zo da matsala ba za a gita mutu ba sannan kuma wannan ya ce hanya ta salaf duk wanda an ka ce babba na cikin na cikin shugabanni na addinin musulunci to idan ya shata wani hukunci ko kuma ya kasance ya yi wani aiki to baka zakuwa ka saba ma aikin da yi ko kuma ka taka hukuncin da shata don haka sai shi umar radiyallahu anhu da an kace mishi ga abinda manzon Allah yayi bai wace kudin ba ga abinda um, ga bai wace kudin ba kala sace huma su almar'ani ay rajulani mutum biyu na aka tade bihi ma ina koyi da su babu hadamin ka'aba bai mai bayani akan ruguje ka'aba to kaga cikin wannan babi bai bayani ba akan tuhatar da ka'aba sai an kace to tunda dai kasance kudin da ke cikin ka'aba ana iya raba su ashe kenan ko zannon da aka yi wa makaba dan a cikin lokacin da aka yi wa makaba ana ana yi wa makaba wa zane na Azu na abinga na na na abinga da litani na alhariri na farin alhariri ko na bakin alhariri ko na jan alhariri to wanda an ka bai na bana ashe an samu a kakkaƙe shi a raba shi ko kuma a saishe shi a sanya dukiyar nan cikin taimakon jama'a musulmi cikin misalin mulmina don haka ashe kenan ko da ce babu kizotil ka'aba yayi ishara ga ya tsokaci da tuhatar da ka'aba amma sai bayani akan dukiyoyin da aka tara a cikin ta sai bai kawo hadisi mai bayani akan kizotil ka'aba ba amma ta da haka nan ita ma kirwa ta ka'aba din ta shigo ciki babu hadamin ka'aba bai mai bayani akan rubuji ka'aba قال عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تجي قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم cewa ya gazu jeshin alka'abata wasu jama'a suna kawo hari wata runduna tana kawo hari ga ka'aba ta ka'aba faya hasu fayu bihim a shahe su na farkon su da ƙarshen su wannan hadisi mai na kware kware da gaske amma sai kasance Buhari ya taƙaita shi wannan dai shina gudun ba kowa ka kawo ma tsaba hari ba shi kwashe lahiya wasu na kawo hari ba su kwashe lahiya ba kuma su sai Allah shi lamace musu zo sai an zafi su wuce wasu wannan ruguji ƙaba ya faru kuma har ya wuce amma ruguji ƙaba na ƙarshen lokaci mai zo ba shi na tafi حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن حدثنا عبيد الله بن الاحنس حدثني ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أزود أب حجر قلعها حجرا حجرا من ذا الله كأني به كما تيغا نغاشي أزود وني بكين متنا أب حجر ميتركوشي يقلعها شنا رغجك آبا Hajaran hajaran dutsi dutsi tubali tubali zai ruguje rubuce kaba shi Hausaman kaba shi kama rubuce ta tubali bayan tubali haci rubuce cika baɗai. Don haka ke babu halamin ka'aba. Haddasu na ya haya wani buƙa'idin. Haddasu Allah ya an yunusa waɗansu a namiji an sa'idu ne mu sayar. An na'a baku rai Rabi'u Allah an Sallallahu alaihi wa sallama amma zaɓe Allah suna cewa yoha ka'abata yoha rabu ka'abata zan su waiƙa yuhadibul ka'aba ta shina rubuta kaba zuwa yakataini mai yan kwabli guda biyu min alhabashati daga cikin habashawa babu ma zake fi hajar aswad bai mai bayani akan abin da an ka ambata ga hajar aswad hadisna muhammadu ibn kathirin ahbara nasu bayan huwa sauri an la amashi an ibrahima huwa ibn yazida an aqa an abisun sunna rabi'a an umar radiyallahu anhu annahu jaa ila hajar alwadi annahu haqiqa shi umar ibn khattab radiyallahu anhu jaa ya zai ke ila al-hajar al-aswad zuwa ga hajar al-aswad fa qabbalahu yasbunte shi fa qala ce inni haqiqa cewa ni alamu na san annaka hajarun kai dutse kake la ta duru baka cutarsuwa wala tanfa baka unhani illa bi idnillahi la duru wala tanfa illa bi idnillahi ba za ka cuta ma kowa ba wala ta ba za ka amfani kowa ba ai illa bi inna Allah sayyidun Allah wala wala anni ba don cewa ni bara ayatu rasulullahi na ga manzo Allah ya kabbiluka shina son buntaka. ma duka za ba sun munce ka ba to Buhari ya kawo wannan hadisi kamar dai watan hadisin da ya zo bai cika sharuɗa ne wanda ke bayani akan fallalata ta hajarul alwad saboda akwai hadisi wanda Abdullahi ibn Ibn Asi ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajarul aswad wa rukun ah, alhajarul aswad ah, wa muqama ibrahima da hajarul aswad da muqama ibrahima ya kuta tanim ya kuta jannati ya kutayye na guda biyu daga cikin yakuti na gidan aljanna da masallahu nuruhuma Allah ya shahi hakkin su don haka sun hukuma baki kirin amma konin su kamar daimun na daimun na daga cikin daimun na gidan aljanna da hajarul aswad da muqama ibrahima babu gilaqil bayti wa yusalli fi ayyi nawahil wa sha'a babu igilaqil baiti bai mai bayani akan kulle ɗakin ƙaba? wa salli shi wanda shiga shi sallah fi ayyana wahil baiti sha'a cikin dukkanin sasannin kaba inda ya so حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال ياتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت Allah الله shiga cikin ɗakin ƙaba kuwa shi wa Usama bin Zaidin da Usama bin Zaidin wanda ya kasance masoyi ne da masoyi ne wa Bilalun da Bilal wa Usmanun Alha da Usman Talha wanda ya kasance shine mai tsaron Kaba shine uban Shaybatun Talha shine ah, uban Shaybatun Usman Talhata Talhata shi kuma ah, Ibn Abdul Uzza wannan shi mai tsaron Kaba lokacin da kaura sai aka ba dan shi ya kasance shi mai tsaron to da lokacin da ya kasance da Usama tun Zaid da Bilalun da usman da Usman Talhata wato suka shiga cikin Kaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa agalaku suka ruhe da ciki fa alaihin. alaihim suka ruhe kansu da ciki ma fata hu lokacin da suka buce lokacin da suka bude ji Abdullahi bin Umara kuntu na kasance awwala man walada ne a farko wanda ya fara shiga da ni shiga falakitu bilal ne hadu da bilal fa sa'altuhu ni tambaye shi hal sallati fihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazo Allah sallah ciki kala ce na ya sallah ya sallah bayan amudaini tsakanin gimshi kayya guda biyu al yamaniyeni wata na jihar yaman ya yi sallah tsakanin gimshiƙayye guda biyu watan na ɓangaren na ɓangaren arewa ke na ɓangaren arewa ba ɓangaren kudu ba don yaman nan take nan a sha'am nan a yaman sani babu salati tilka abaci ba mai bayani akan sallah cikin ƙaba حدثنا Ahmadu بن محمد حدثنا أحمد بن محمد السمسار حدثنا عبد الله هو ابن مبارك أخبرنا أخبرنا موسى بن عقبة annati'in an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana ya kasance idza da halarka abata idan abdullahi ibn umar ya shiga kaba mashashi na tahiya qibalal wajhi dabra da huska tai hine da hulu inda ya shiga in ya shiga saboda kaba tana da mashiga mashigarta tana gabas in ya shiga sai shi ta tahiya ta hata abin ga yamma mashoyan mashoyan ma mashashi na tahiya qibalal wajhi dabra da huska tai hatta ya da hashi shiga hine da hulu lokacin da ya shiga waje alu shi na sanya albaita daki qibala zahari wa bayan bayanai yamshi shi na tahiya sai shi mai daki baya gare shi yamshi shi na tahiya waje alul baba shi na sanya kofa ta ta shiga kaba wanda kasance tana gabas gare shi in ya shigo sai shi dibi yamma in ya kuskanto yamma waje alul baba sai ya sanya wannan kofa qibala zahari tana dibin bayanai yamshi shi na tahiya hatta ya kuna bayanahu wa bayanal jidari har shi kasance tsakanin da katanga ta yamma Allah zai kibala wajahihi wadda addabra da fuska ta yi shi kasance tsakanin da kasan katanga ga ta yamma watan qariban kusa min salati zira'in daga zira'i uku fa salli sai shi sallah wa ya tawaha al-makan alladhi ahbarahu bilalun shi na nuhin al-makan wuri alladhi ahbarahu bilalun wanda bilal ya gaya mishi cewa anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ya sallah fihi ciki ne ya sa ala ahadin ba shi walaisa ala ahadin in ji shi abdullahi bin umar ko kuma daga cikin masu riwaya hadisi wanda ba maganar manzo ta ba sallallahu alaihi wasallama sai abdullahi bin umar ya ce ko wani shi walaisa ala ahadin ba laihi ga kowa walaisa ala ahadin ba asun ba laihi ga ko wani mutum an yi sallah shi sallah fi ayyin nawafil bai ta sha'a fi ayyin wahil bai ta a cikin kowane sashe na kaba ya shiga idan mutum ya samu shiga cikin kaba ba laihi gare shi duk sashe da ya so shi sallah ciki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah daidai gin shi kayye guda biyu wanda kasance al ni na jihar Yaman to wannan mustahabbi na ba wajibi na wanda shi kaba ba ya tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maluma sun kace a muwafaka ta, ko da manzon Allah shiga nan ya tsaya ya sallah ba wai ainihin saboda za a dore shi kasance mahihicin wuri ba wasu maluma sun ce a'a manzon Allah ya zaɓe shi mahihicin wuri amma ba dole na aka shiga sai ka sallah nan ba ba mu mallan ya dole ka abata ba mai bayani akan wanda bai shiga kaba idan ya shiga ya dawafi wa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar Allah shi da su ya kasance ya hujji shina haji katiran so da yawa wala ya dahulu amma ba shiga cikin kaba hadisna musaddad هو ابن مسرهد حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال اتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra fa tafa bil baiti yayi dawafi ga daki wa salla halfal muqami raka'ataini yayi sallah ba muqama ibrahim raka'a biyu wa ma'ahu man yasturuhu minan nasi wa ma'ahu tare da shi manzon Allah akwai manya suruhu wanda kai mai kariya min nasu daga mutane watan shi na da ke nan security mai gadi ne fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ma ainihin a sai wani mutum ya ce ma Abdullahi ibn Abbas ya ce ma Abdullahi ibn Abi Aufa fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ma Abdullahi ibn Abi Aufa ada hala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'abata manzo Allah shi kaba kala ce la bai shiga ba saboda wannan ana kiranta umratul qada'i umra ta ranko an yi ta bakwai ga hijira sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zo bai shiga Kaaba ba saboda sannan bai da iko cikakke ga Kaaba akwai gumaka cikin ta don haka an bai shiga ba don haka ce bawa mallan ya dole abata babi mai bayani akan wanda bai shiga kaba ba in ya zo ya samu haji ko kuma ya samu dawafi amma bai shiga cikin kaba ba shin akwai lahi ko babu lahi babu lahi kenan babu man kabbara fi nawafil ka'abati babu babu babu mai bayani akan man kabbara wanda ya kabbara fi nawafil ka'abati ga sasanni na Kaaba yayi kabarbari ga sasanni na Kaaba amma bai sallah ba wannan Abdullahi ibn Abbas kenan cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah cikin Kaaba ba amma da ya kabbara wanda ta akan cewa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah shine billah shi ko saboda shi an ka shiga shi kuma Abdullahi ibn Abbas ba da shi an ka shiga ba حدثنا أبو مأمر حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقوي حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السهتياني حدثنا إكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذو الله لما قدم لوكشن دي شبو مكة لوكشن دي أنكش مكة أبا أن يدهل البيت ya kishi shiga cikin ƙaba saboda mi wa fihi al'aliha cikin ƙaba wa fihi ciki ne al'aliha akwai gumaka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba fa amara biha ya kora da gumakan da ke cikin ƙaba fa uhrija aka fitar da su gatan fa uhrija aka fitar da su fa ahraju aka hitar da surata Ibrahim wa Isma'ila sai suka ɗauko gunki wanda ya kasance an sassaƙa shi da sura ta Ibrahim da Isma'ila wanda ya kasance su ne asalin Makka aka fito da su su fi aidihim al aslamu ga hannuwansu akwai alƙaluma ko ga hannuwansu akwai kibo wanda ake ce ma ga hannuwansu akwai kyamaro na mai sari wanda kasance wai kyamro na aka bugawa na caca idan su masu tsaron tsaba in za ka tahiya ko za ka aure ko za ka wani aiki ko za ka na da wata bukata za su ɗauko wannan kyamrayen suna cikin kwarin su sai a girgiza a girgiza a girgiza sai a hisuwa in aka hisuwa annan azlamu din nan wannan an rubuta mishi ifal wannan aikata mishi la ta wannan aikata an rubuta mishi la shay'a ifal aikata la ta'al kada ka aikata la shay'a to wannan kamar guda bakwai ne za a sanya su cikin wannan kwari din sai a girgiza a girgiza in a girgiza sai a ce ka dauko guda in ka ɗauka ifal sai ka ce ka aikata in wata bukata gare ka ko tafiya za kai sai ka ci gaba in aure ne sai ka ci gaba in ka ɗauka la ta'al in tafiya ta ba za ka yi ba in aure ne ba za ka yi ba in wata bukata ta ba ta biya zaman ninka in kuma an rubuta lashe a sai a sake turawa kuma a sake yi giza sai a ce koma ɗaukowa to sai dai aka fito da wannan daga cikin ƙaba aka fito da sura ta ta wannan Ibrahim alaihi salamu wa Isma'ila wa fi aidihi ma ga hannuwansu al aslamu akwai watan ainihin na caca fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatalahum Allah qatalahum Allah Allah shi la'ane su amma faɗa ku wallahi ina rantsuwa da Allah laqad alimu sun san annahu ma haqiqa cewa su lan ma biha ba su rabon ba su arziki ba su rabon arziki ba su qari'a biha da kiba wadanga na mai suri katsu da tsai da halal bayyata sannan manzon Allah ya shiga daki lokacin da ya shiga fakabbara ya kabbara fi na wayi ga sasanni ne wala ya salli fihi bai salla ciki ne ba wannan shi a hadisin Abdullahi bin Abbas ya sa an hadisi na Bilal amma maluma suna akan hadisi na Bilal saboda Bilal da shi an ka shiga shi ko ba da shi an ka shiga ba labari an ka bashi babu kai fa kana bada ramli bai mai bayani akan ya sassaka za ta kasancewa yaushe an ka fara sassaka idan ka shiga makka yaushe ne za ka fara sassaka hadisna Sulaiman bin Harbin hadisna Hammadun wa Zaidin an Ayyuba an sa ibn jubair an sa ibn jubair manzo Allah ya shigo makka tare da sahabbai ne sai kafirai sun kace annahu abinda asha'ani ya qaduma alaikum wabdun wasu jama'a na shigo muku wa kuman kuman watan siriba malaria ta siriba wahanahun ta raunana su sosai sosai sun samu rauni wa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kore su an yarmalu sai su saka sai su saka al-ashwa da talatata shirduka guda uku wa an yaushi su tahiya ma bayna rukunaini tsakanin watan rukunai guda biyu tsakanin rukuni a rukunin sha'ani kada su yi sassaka gare su watan rukunai guda biyu kusurwoyi guda biyu da kusurwa watan ta arewa maso gabas da kusurwa ta arewa maso yamma in sun ka zo nan kada su yi sassaka wannan shi ne sha'am wannan shi ne yaman kada su yi sassaka idan sun ka zo wannan wurin to amma nan da abba su sassaka amma duk gaba ɗaya zagayen da suka yi su yi sassaka saboda kafirai su ga lallai hakika akwai ƙarfi ko da suka ce wai sun samu rashin lahiya ta malaria ta birnin madina don haka rashin lahiya ta rarrame su ba su da ƙarfi yanzu eh haka na ko da sun ka zo suna cikin rashin lahiya kuma tabbas ba su da ƙarfi amma sai manzo Allah ya ci ko muku zarunta ku nuna musu abin da suka tunani ba haka bane ko yanzu ko yanzu a gwabza sai to walan ahu ba abinda eh, nana to walan yamna'ahum babu manzon Allah bai hane su ba an yi manzo sai su saka ga al-ashwada kin watan shurukan sun karge manzon Allah bai hana su saka ba gare su mana yamna'ahum to ina ganin ban gaurin ba ku to cikin wani babi muke babu kai fuka da bada unar ko to to ina ganin shi fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hore su an yarma lusi su saka ga al-ashwaq salata shuruka guda uku wa an yamshu su ta ma bayna rukunaini tsakanin rukunai guda biyu walan yamna'ahu manzon Allah bai walam ahu ba abin da ya hana manzon Allah an yamu ruhun su hore su an yarma lusi su saka al da kullaha ga dukkanin wacan zagayen da za a yi kowane zagayen su su yi sassaka illal iqab alaihim sai don shigar musu sauran karhin su saboda me ko da suka zo suna cikin rashin lahiya amma ta da haka nan da manzo Allah ce su yi zagaye bakwai da sassaka kidi za su kasa don haka sai manzo Allah ce da an kai guda uku ya guda makafirai sabanin abin da suka nuhi sace shikenan abin da yake a tahiya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على هر البريات سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuhe mu da kawowa ga ainihin rufe karatunmu na wannan rana wanda muke talata talata bayan sallata magariba mu ba sharatan muna godiya Allah subhanahu wata'ala da ya kaddace mu da fara karatun nan da dawowar mu hoto har zuwa yanzu ba mu samu kowace irin tangarɗa ba sannan kuma muna godiya ga dukkanin sauran 'yan uwanmu abokan mu zakaran mu waɗanda ya kasance sun ba da lokacinsu sun kashe lokutansu sun kashe nunukansu sun kashe harkokinsu sun zo watan cikin wannan majalisa domin sauraren watan a kalamu bariya maganganu na hiyayyen talikai shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙa'idodin da ke karantar da wa'annan maganganun wannan a baiwa ce wadda Allah ya muna muna godiya da ita kuma muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba ku ikon halarta kowane lokaci da kuma irin haɗin kan da kuka basuwa akan wannan karatun da aka yi na lokaci bayan lokaci sati bayan sati da yake a mun sani wannan zaman namu gaba ɗai zama ne da saboda Allah wanda ya kasance asalin wannan zaman shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fito da ƙa'idodi ya fito da shari'a ya fito da ladubba wanda ya kasance dukkanin jama'a musulmi su bi su su yi aiki da su ƙa'idodin nan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala karantar da shi sannan kuma ce waɗannan ƙa'idodin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda karantar da ya ce kuma waɗannan ƙa'idodin wanda Allah kantar da shi shi ma shi karantar da ainihin mabiyanai waɗannan ƙa'idodin waɗannan ƙa'idodin ne alƙur'ani na Allah shi da dukkanin watan asalin ƙa'idodi na shari'a shi ne ƙanunin shari'ati shi ne juturu shari'ati shi ne asalin shari'ati to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya aiko shi da qur'ani domin shi kirai al'umma gaba ɗayan su akan kadaitar da Allah subhanahu wataala to wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda sun ka fara karɓa wannan kiran su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya riga su ga karɓa wannan kiran su ne ga kowa su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar su ne ga kowa ga karɓa wannan kiran kuma wannan kira suka karɓa ba sun karɓa ba kawai duk umarnin da ke cikin wannan kiran umarni da ke tattare da wannan kiran kuma wata sun ɗabbaka shi sun aikatar da shi ko da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa su ne baya cikin ƙabiloli duk kusan ƙaba'ilu na duniya su ne jaye su ba su da cikakken ƙarfi na faɗa aji ba su da cikakken mulki na inda za suna na zo wani wuri sannan kuma ba su cikakkun kuɗi ko fatoci su sun tafi irin sham daga bai sham sannan su yi fatoci amma sai Allah ya kawo musu manzo wanda ya zo da kira ga kaɗaitar da Allah subhanahu wata'ala suka karɓa kan karɓa wannan kiran suna na baya baya sai Allah ya mace su na gaba gaba Allah ya kira su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar to wannan kira da suka karba nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kasance kira ne na Allah subhanahu wata'ala sun karba wannan kiran kuma sun aiwatar da abin da aka son su aiwata cikin wannan kiran abin da suka aiwatar suwa sun aiwatar da shi cikin a shekara 23 zuwa shekara 24 da suna baya-baya daula ta rumawa da farisawa ita ce manya-manya daularin duniya duniya ba daular da an gaba ga daular rumawa da farisawa amma da Allah ya kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama da kira na kaɗaitar da Allah sahabban su ha karɓa nan take suka ruguje daula ta rumawa da faris suka kafa dauloli na musulunci kuma suka shimfiɗar da musulunci suka aiwatar da shi suka gudanar da shi kuma duk wanda bai karɓa wannan kira ba suka halakar da shi to wannan kira muna gode Allah kiran nan ya faɗaɗu cikin ƙanƙanan shekaru cikin shekara 23 zuwa shekara 24 kiran nan ya game ga duk gaba ɗai ƙaba'idul arab babu inda kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba tare da suna tsakiya ta duniya kuma suna cikin karamci da kukunci Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama da waɗanda ya kasance ya aiko masa waɗanda ya kasance baradin ne na waɗanda Allah ya tanadi domin ainihin wannan kira ɗin suka watsa addinin musulunci suka naɗe duniya cikin ƙanƙanin lokaci suka yawace ta cikin ƙanƙanin lokaci suka yaɗa addinin musulunci sun haka shi inda bai kai ba addinin musulunci sai ga cikin rom addinin musulunci sai gashi fari kusan ma wannan kaisar gudu yayi da kisa gudu suka yi wasu daga cikin su ba su tsaya ba saboda sun ga fitinar da ba su iya taro to bisa ga wannan addinin musulunci ya taka ya taka ya kai cikin Faransa bayan addinin musulunci ya kai Faransa yammacin duniya addinin musulunci ya kai Misira. Abdullahi bin Arun al-Asi shi ya ci Misira. lokacin umarnu Hadabi radiyallahu anhu musulunci ga yaɗu yaɗu ya aka ce ga wata riwaya har ya kawo gana sai da musulunci ya kawo gana cikin shekara 24 cikin shekara 24 addinin musulunci ya iso har gana su wannan su wannan hmm, Abdullahi bin Maslama su su haka musulunci da su wannan yatim dinarin da su lahami da su ibn qasim da lahami da muhammadun hakam da isan dinarin su sun haka musulunci a cikin ƙasashen yammacin mu musuluncin ga ya faɗaɗu sosai sosai aka shi da daloli na musulunci dore daula tana kafirci ta koma daula ta musulunci to waɗannan masu irin wannan matsayi wa suka taimaka ma yayyan talikai ga ainihin wannan kira nashi su ne sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya kasance Allah ya ambace su mahihitan al'umma kamar yadda muka karanta yanzu ga aya bayan wannan kuma saboda cikakken matsayinsu Allah subhanahu wata'ala shina cewa shina jinjina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina jinjina musu akan cikakken matsayinsu saboda me kada ka gitta musu ba su da ba su da ainihin kafa wanda ya kasance bari domin a gitta musu don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisi wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shina cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda ke rike da rayuwata law an faqa ahadukum da uhudin zahaban da gudan ku ya ci yadda dukin uhudin dinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu wallahi ba zai kai ga mudun ɗaya daga cikin su ba ko rabin mudun shi duk abin da zaka basuwa saboda Allah ka rabe shi gaba ɗaya duk duke ka gaba ɗaya ka ɗauke ta ka rabe ta saboda Allah wallahi ba ta cin marabin mudu na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kai mudu balle da mudu da an mai da dukiyar mudu zinari gaba ɗaya ne ka ce da shi saboda Allah wallahi ba zai kai rabin mudu na sahabi ba sannan akwai riwaya wadda muslim ya rubuto radiyallahu anhu daga abi huraira radiyallahu anhu manzo Allah shi na cewa la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da nake rike da rayuwata law an fas ahadukum da gudan ku ya ci yadda min la uhudin zahaban daidai girman uhud dinari ma adaraka mudda ahadihim ba zai riski muddin ɗaya daga cikin su ba wala nasifa ko rabin shi ba zai cimma ba ma adaraka mudda ahadihim wala nasifahu sannan akwai hadisi wanda kasance mursali na sha da inga gida kaɗan na manzo Allah shi na cewa wala in wato man sabba ashabi duk wanda zage sahabbai na la'anatullahi alaihi la'ana ta Allah ta tabbatar mishi bayan wannan Ahmadu na Hanbali radiyallahu anhu ja'a rajulun wani mutum ya zo ila Ahmadu na Hanbali inda Ahmadu na Hanbali radiyallahu anhu fa qala yace li halun ina da kawo zikira annahu su muawiya an ce shi na sukan muawiya fa qala bidaran yace bidaran da gaugawa au mubadirin da gaugawa ce la ta kulma abu kada ka ci tare da shi kada ka ci tare da shi wannan ha ahmadu bin hanbali ne radiyallahu anhu wani mutum ya zo ce kawu ne kawu ne ba dan uwa ne ba ba aboki ne ce ba ce kawu na an ce mini ba haji yayi ba cewa an ce mini kawu na na ji labari an ce kawo na shi na sukan ma'awiya fa qala la takul ma'ahu kada ka ci tare da shi wa qala ahmad ibn hanbal sannan kuma ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ya ce man tana qata ahadan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya soki ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma yanwi ala baliyatin haqiqa wallahi ya dunkule kai ne cikin musiba wala hu habi'atu su'in sannan kuma lahi yawa kai ne mugun tanadi na abin da bai da kyawu wannan Ahmadu bin Hanbal kenan radiyallahu anhu hadiba matsayi ne ga hadisi mutum na wanda ya kasance kusan sai a ce iri ne na da waya ga duniya Shi na dai daga cikin hufazu na duniya gaba ɗai sannan na ɗaya daga cikin masana sunan mazo sallallahu alaihi wasallam to idan irin Ahmadu da zai radiyallahu anhu wanda ya kasance ya harce hadisan mazo Allah hadisi hamsin. su aga kai ne in kana ta in kana tunƙaho da kwarorin hadisan da ka karanta wanda ya kasance an kace mai hadisi sai ka dauki littafi kana bin bini sannan ka gano shi ba diba shi kai ba abinda an gare cikin kai ne hadisi na manzo Allah hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin haka ce bakin hanyoyin hadisai kenan duk gaba ɗaya suna cikin kai ne kuma ya rubuta mun da dine wanda ya kasance wanda ya kasance ya sanya mishi hadisi dubu dubu arba'in to mai irin wannan matsayin ga hoyar da ke sahabbai na mazu Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sunan Muawiya radiyallahu anhu cewa wani na suka tai kuma shi wannan wanda ka suka kawun wani na an ka ce ma wannan wanda kasance shi a da ka ci abinci tare da shi to wannan matsayin sahabbai ne sannan Abu Dhur Akar Razi ya rawaito daga Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu qala Ahmad ibn Hanbal yace man tana qasa ahadan min ashabi Rasulullahi duk wanda ke so ka ɗaya daga cikin sahabbai na mazan Allah sallallahu alaihi sallama fa alam annahu zindiqun ka tabbatar da cewa shi munafikin Allah ne wanda ya kasance ya rufe kafirci ya bayyana da musulunci don haka haram na so ka sahabbai na mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama to bisa ga wannan manzo Allah manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce muna ma ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika al imani wannan shine mahimmin imani to wajibin mu na duk lokacin da mun haga wani abu ake kira munkar mu tsaya mu musanya da bakin mu wa maratibul ulama'i wannan shine matsayin malumma da almajirai duk lokacin da aka fito ana wani abu da kasance munkar ne duk wanda an malami ko almajiri wajibi yana shaito shi kariya ga abin nan da aka yi shi faɗi abin nan bai da kyawu saboda a bari wa illan yi taɗi'i fa bi lisanihi in bai da iko hici in bai da iko wa illan yi taɗi'i fa bi kalbihi idan bai da iko hici wa cikin zuciyar shi wancan na farko da manzon Allah fara kawowa shine maratibul ulama'i shine maratibul umara'i man ra'a minkum munkaran falyagrihu bi yadihi matsayin shugabanni kenan in sun ɗauki wannan matsayin sun ka musanya musanyawa ta yi in ba su ɗauki wannan matsayin ba wasu daga cikin mutane sun ka ɗauki wannan matsayin suka musanya ko musanyawa ta yi an yaba ma waɗanda suka zo ma akwai shugabanni amma kuma shugabanni suka kare bakin su daga munkar ana aikata ba su musanya ba wasu suka ɗauki makamai suka ce su musanya munkar ɗin nan malamai suka turbuta da suna aika musu mun gode Allah ya saka muku da alheri kun yi abin da ba mu iya yi an gane wannan ko to wannan matsayi ne wanda ya kasance idan mutum ya kai ga matsayin shi musanya bai musanya ba to lahina kai ne to yau mun waye gari mun samu kan cikin lokaci mugun lokaci mun samu kan cikin zamani mugun zamani wanda ya kasance ana suka sahabbai na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayyane kala abin na ga wasu bangare wa'anda ya kasance kowa ya san su da wannan sana'a kowa ya san su da wannan mugunyar ɗabi'a yau wasu sun shigo wanda ba san su da wannan ɗabi'a ba kuma ƙarƙashin ko to wannan kuskure ne cikakken kuskure wannan laifi ne babban laifi wajibin kowa na ki tashi shi kariya ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda sun yi kariya ga addinin musulunci wallahi ba don su ba musulunci ba zai kai gare ka ba ba don su ba wallahi hadisi manzo Allah ba zai zo gare ka ba ba don su ba wallahi qur'ani ba zai zo gare ka ba ba don su ba wallahi baka san baka mata tsakanin ka da dama da ka na hagu sai kai tsarki da hannun dama ko kai tsarki da hannun hagu da kafin rai kai don haka shikenan ba bambanci tsakanin hannun dama da hannun hagu duk wanda ya kisu da harshen shi wa huwa mu'minu shi ma mu'mini ne yace kamar ire-iren su wa man jahadahum bi qalbihi kuma wanda jihadi da su da ai wanda ya yake su kuma da ainihin zuciya shi ciwo cikin zuciya ta yi wa hum mu'minun shi ko mu'minina yace kamar wanda ke gudun a ce mishi dan shi'a shi yake shi da zuciya kamar da ishan gabaki ne yace wala imana ba arhu ba imani bayan wannan to lokacin da ya kasance shi wannan mu'awiyatun ishaqa yaje wannan wannan hadisi daga dawin ne sarin a dawin ne sarin yace shi wannan hadisi shi mu'awiyatun ni ishaqa yace lokacin da ji wannan hadisi daga Abdullahi ibn daga Abdullahi ibn Mas'udin naji wannan hadisi daga Ada'u ibn Sarin kuma yace in rahe mu jama'a na rayi lokacin da ya faɗa min wannan hadisi shikenan sai ni ni kuma to shikenan ci wala imana ba'dahu wa hina sami'tu al minhu lokacin da naji wannan hadisi daga ainihin bakin shi Ada'u ibn Sarin in dalakatu ila Abdullahi ibn Umara nittahin inda Abdullahi bin Umar fa habratu kuni kwada mishi fa qala ce anta sami'ta ibn mas'ud yaqulu hadha kai kaji Abdullahi bin mas'ud na fadin wannan shi Abdullahi bin Umar ne ga mishi nace ga abinda ni jiyo ga annahi a da'u ne tare shi kuma ya gaya mini ya ce ya jo daga Abdullahi bin mas'ud to shi Abdullahi bin Umar tashi da kai ne yadda inda Abdullahi bin mas'ud yace anta ita hadha yace ma ainihin wannan da ainihin shi Abdullahi bin Umar wannan mu'awiyatun ishaq ya ga mai wannan hadisin shi ko sai ya kasance take kai ka ji magana ga daga abdullahi an mas'ud sami sami'ta haza kai ka ji wannan mai abdullahi na mas'ud in shi wannan ada'un ne sari ke ne kai ka ji wannan magana daga abdullahi na mas'ud ya kulu sai ce haza ya kulu haza shi na haɗin wannan fa kutu nace ko maridun shi fa abdullahi na mas'ud bai da lahiya kuma yamna uka an ta'udahu me zai hana ka zo ka gaida shi saboda bai da lahiya kala ce wanda liqibna ilayhi mu tafi tare da kai inda yake fan dalakatu ma'ahu ne tafi tare da shi saboda ni ji wannan magana daga baki nayi fasa alahu sai shi abdullahi ibn umar ya tambaye shi an shakawahu akan rashin lahiya tai sun masa annan Alahu ya tambaye shi annan hadisi akan wannan hadisi kala ce fa haraja ibn umar lokacin da shi abdullahi ibn umar da kanshi ya tambayi abdullahi bin ya ce kai kaji manzo Allah na cewa sai ya kunu umara wa min ba'di ya quluna ma la ya'maluna wa ya'maluna ma la yu'minuna wa man jahadahum wa man jahadahum bi lisanihi huwa mu'minun wa man jahadahum bi yadihi huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi huwa mu'minun lokacin da wadace lillahi haqiqanin jiyon daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai shi a da'un tsarin ce. fa haraja ibn umara abdullahi ibn umar sai hito ya kulu shina cewa wa huwa yuqallibu kaffahu shina jirkitar da tahine shina hakan shina mamaki yace ma kana ibn ummi abdin ma kana ibn ummi abdin ya kadiba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas haqiqa abdullahi ibn mas'ud ba zai manzo Allah kadiya ba wannan abinda ibn hibbana kenan ya ruwaito ga cewa tai daga mu'awiyatu ni ishaqa shi ko ya jiyo daga adawu ibn yasarin shi kuma adawu ibn yasarin ya jiyo daga abdullahi ibn mas'ud to shi wannan adawu ibn yasarin shi ya gaya ma ainihin abdullahi ibn umar wannan magana din an gane wannan amma in kun kadi ba akwai shi ce ciki bisa ga bisa ga wannan a saurara bisa ga wannan sai ya kasance idan muka debi wannan hadisi da idon basira to nan gashi an ce wala imana ba da kuma zo Allah ce ba imani bayan wannan to sai mu hada wannan da ainihin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Hassan innam ni hadha la sayyidun haqiqa wannan dana shugabana wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-mu'minina min al-muslimina wa sayuslihu Allah bihi Allah zai sulhi da shi bayna fi'atayn tsakanin jama'a guda biyu azimatayn masu girma min musulmi ne daga cikin musulmi dukkanin su musulmi ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinjina ma dana ya jinjina ma jika ne Hassan cewa wannan yaro wannan dana fa shugaba ne wanda ya kasance nan gaba Allah zai sulhi tsakani ne da wasu mutum da Allah zai sulhi saboda shi tsakanin jama'a bangare guda biyu wanda ya kasance sun haɗu za su kabula tsakanin su da su junan su amma saboda shi Allah zai sulhi tsakanin su wannan magana mazan Allah shi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan cewa sulhin na alheri a ciki ne mai yawa saboda ni ya ce fasallallahu lahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min a asulhu hayru sulhi ko shi amma hihici kuma shi mazan Allah ba da umarni kuma sannan shi mazan Allah ya yaba to yanzu mazan Allah na cewa ai eh, sulhi kuma sulhi shine mahihici sannan mazan Allah kuma ya ce duk wanda bai yaki mai awa mumini bane kaga wannan akwai magana ciki hadisi sun yi kabra wani hadisi za mu ɗauka za mu ɗauki na ibn hibbana riwaya ta mu'awiyah ne ishaqa wanda ya kasance an yi sabani akan ainihin kasancewa ta hafizu mutaqinun da yake kasancewa ta hafizu mutaqinun ko kuma dauki magana ta wannan abdullahi bin yasarin wanda ya kasance yace ya biyo daga abdullahi bin mas'udin wanda ya kasance wasu maluma sun ce bai biyo daga gare shi ba amma ta da abdullahi bin yasarin watan shi na cikin manya manyan maluma kuma cikin zahiri cikin salihai kware kware da gaske kuma bararren bawa ne na maimuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to in muka zo cikin tanakurin a cikin wannan hadisi da shabacin da ke ciki ne Abdullahi ibn Yasarin dinnan da aka ce wai zamanin Muawiya wannan abin ya gudana zamanin wannan ala ummi sarin da aka ce wannan abin da ya jiyo daga abdullahi ibn mas'ud wannan matsala ta gudana zamanin muawiya radiyallahu anhu to wannan akwai shiga ce ciki ne saboda wannan abdullahi ibn sarin ala ummi sarin ya rasu watan ainihin a ɗari da uku ga hijira ɗari da uku ga hijira ya rasu an haihe shi sha tara ga hijira lokacin da an kai sha tara ga hijira shi kuma abdullahi bin mas'udin ya rasu talatin da biyu ga hijira talatin da biyu ga hijira ya za a ce abin da gudana sittin ga hijira wanda ya rasu talatin da biyu ga hijira da ƙirda shi har shi ba da labari a kai ne an ce kuma a rufe shi a dabi ne sarin din nan da an kace shi rufe wannan magana yace ma ainihin wannan mu'awiyatun ya saƙa shi rufe wannan magana saboda mi an ce ka faɗi ta zamanin mu'awiya radiyallahu anhu ko don haka ma shi abdullahi bin umar ya mamaki akan wai ashe akwai hadisin gako amma kuma an kafa shi ban san da shi ba an ka ce to a tahi inda abdullahi bin umar a samu labari shi ya bada wanga labarin to an ka zo inda an ka samu labari to lokacin shi na lahira da tsawon shi bada wanga labari ya rasu ha 34 ga hijira wannan matsala ana magana akan abin da ya faru kusan hamsin da takwas ga hijira ko hamsin da tara ga hijira an fahimci wannan shin babu tanakuli akwai tanakuli ko to sannan kuma bisa ga wannan shin shi Abdullahi ibn Umar da ji wannan hadisi ya zo ji shi ga Abdullahi ibn Mas'udin ya yaki Muawiya saboda shi kare imani ne tunda ake shine din imani da yaki Muawiya radiyallahu anhu sannan abdullahi ne sarin din nan da aka ce ya ji wannan hadisi daga abdullahi ne mas'ulin shi ma bai yaƙi mu'awiya radiyallahu anhu adawu ne sarin din nan da aka ce ya ji wannan hadisi daga abdullahi ne mas'ulin bai yaƙi mu'awiya ba radiyallahu anhu saboda ni adawu ne sarin radiyallahu anhu madani na shi na madina zamni da bar madina tashi bai zo kofa ya zauna ba balle a yaƙi tare da shi Lallai hakika kan yaro su ɗari da uku ga hijira amma ha bai yaƙi ba da tahir cikin birnin madina ya koma sham da zama da koma sham da zama mutane sham suna kira ne watan abba abu abdullahi suke kiran shi da bashin ya koma misir zama garin da abdullahi a amrin al-asi ya ci da yaki an gane wannan ko da koma wannan birnin kuma ana kira ne a baya tarin haka suke kira ne abu ya tarin yukan nauna a baya tarin haka suke ce musu haka suke kiran shi sannan kuma ya mutu cikin birnin da ake kira askandariya annan ya cika an gane dari da uku ga hijira ma'awar radiyallahu anhu ya rasu sittin ga hijira shi ko ya rayu har kai dari da uku ga hijira an gane wannan amma haka yake ma'awar radiyallahu anhu abdullahi ibn tarin bai yake shi ba abdullahi ibn umar bai yake shi ba abdullahi ibn mas'ud bai kuka lokaci ne ba ya rasu tun 30 ga hijira to bisa ga wannan mun hukuma ga hadisi na kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li haza la sayyidun dana wannan shugaba ne fa sai sulhu Allah bihi fa fi ataini azimataini min almu'minina ko min almuslimina fa sai sulhu Allah bihi baina fi ataini azimataini min almuslimina magana akan sulhi kenan to wannan hadisi fa na wannan hadisi yanzu mun karanta na magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce wannan Abubakar ta ruwaito Buhari ya ruwaito Muslim ya ruwaito sauran masu ruwaya hadisi sun ruwaito wannan hadisin ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama amma wannan hadisi akwai magana akai ne saboda mun samu shin ciki wanda an ce an zo shi riba gardama zamanin Muawiya ko da an kai zamanin Muawiya da da rasuwa kusan da shekara 20 da wani abu da rasuwa tai kuma an ce shi araba gardama an kiyaye da wannan to wancan hadisi wanda manzon Allah ya faɗa shi araba gardama saboda mai mazo Allah ya bayani akan sulhi sulhin ga mazo Allah ke bayani ya faru bayan waqatul jamal bayan an yakin da an kai tsakanin Muawiya radiyallahu bayan an yakin da an kai tsakanin Ali ibn Abi Talib da Aisha sannan wannan abin ya faru sannan kuma wannan sulhin da an kai tsakanin Hassan radiyallahu anhu da Muawiya radiyallahu anhu ya faru bayan mi bayan safina bayan yakin da an kai tsakanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Muawiya radiyallahu anhu sannan Hassan ya zo ya yi sulhi tsakanin da Muawiya to sulhi in ka diba shi zo karshe sulhi ya zo karshe kuma bayyana fi atani azimataini min muminina aw min al-muslimina ko sulhi ya zo karshe ko to sulhi ga zo karshe kuma an ka kira su dukkan su mu'minai ne an ka kira su dukkan su musulmina to kuma ya za a jefa musu kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi abin da zai faru farkon duniya zuwa ƙarshen duniya to gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su mu'minai to amma shi wannan wanda ya kasance za mu kira shi makadaci don ya yi ƙarya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo lokacin mu'awiya sharaɗin imani shi yaƙe shi in ji manzon Allah to yawa manzon Allah ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayani akan cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wannan hadisi ne wanda kasance sahabi 75 suka rubuto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bisa ga wannan in muka dabi wannan sannan akwai hadisi na wanda ya kasance shine shugaba na ahlul baiti ali ibn zai talib radiyallahu anhu shina cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa la takadibu alayya kada ku yi mini ƙarya laysa kadibun alaysa kadibun alayya kadibun ala ahadin laysa kadibun alayya ƙarya a kaina a jingina gare ni bai kasance ba kadibun ala ahadin tamkawa wani ƙarya man zaba alayya ya lijin nara duk wanda ya mi karya zai shiga wuta to ya ce in ji manzon Allah to muna nan muna jira inda manzon Allah ya fito yayi wannan inda manzon Allah yayi wannan bayani cewa duk wanda ya zo zamanin Muawiya in ya kasance watan shirin imani shake shi wala imani ba da babu imani baya gare shi ya kira sunan da Allahu anhu yace kuma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi mu karanta har karshe in banda inda sun kalli kakkarya sun ka jingina ga rawi ne tare cewa sun masaka tamani Allah uhaddisa bihi ma asha Muawiya wannan ƙarya ce sun masaka tamani Allahu ne sami Allahu anhu shina cikin manya manyan tabi'ai shina cikin kibaru tabi'ina masu ganin girman sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bai ko shiga kufa ba ko kufa bai shiga ba gaba ɗaya to in an ka ce wannan shine sharɗin imani to kuma an ce a rufe ana rufe sharɗin imani jama'a a ce abin da sharɗin imani kuma a ce a rufe sabon manzo Allah su rufe abin da kasance shine sharɗin imani manzo Allah kuma shi wala imani ba adahu kuma a ce a rufe wannan daidai ne kenan sabon manzo Allah kenan sun rufe ni sun rufe sharɗin imani kuma sharɗin imanin ga shi a cikin mata umma bihi hibrwa abin da musiba ke zagayewa da shi wata azumu bihi shakawa ainihin shekawa musibobi da ƙari ƙari su yau a kai ne yau a ce an rahi an manzo Allah ya faɗi wani abu kuma ya ce shi ne shaɗin imani a ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a bayyana alhaji kuma an rahi sahabban mazo Allah duka ne sun rahi sai da Abdullahi ibn Mas'ud ya yi bayani ko da ya bayani ga shina lahira ya bayani ga to bisa ga wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da girma kuma sannan shi muawiya radiyallahu anhu muawiya radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi Allah shi kara mishi yarda Allah shi yarda da shi Allah shi kara mishi yarda Allah shi yarda da sahabbai dukkanin su Allah shi kara musu yarda dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyan juna ne ɗan juna ne abin da gudana tsakanin su ya gudana akan ta tan ko da mujalladi radiyallahu anhu yace cikin mahasin da cikin abin ga watan alitahi ne da rubuta watan masalihul isani ko kitabul misali ya rubuta cikin littafi ne yace abin da gudana tsakanin a ainihin ma'awiya radiyallahu anhu da aliyu na abi talibin da abin da gudana tsakanin sahabbai wasu wasu yace wannan cikin kitabun nisa'i a dai cikin kitabun nisa'i akwai wannan yace dukkanin su abin sun kai sun yi shi na akan ijtihadi yace kuma radiyallahu anhu Allah shi zai su dukkanin an gane yace kuma wa kullu wa kullu suna cikin gidan aljanna ya faɗi wannan wannan magana ce wannan magana ce ta Usman bin Fuyud ta gama Allah bi rahmatihi sannan kuma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala anatullahi ala man sabba ashabi la'ana ta Allah ta tabbata akan dukkan wanda ke zagin sahabbai na ya kawo shi cikin littafai ne to bisa ga wannan idan muka debi wannan sai mu waka mu nasiha mu tsaya inda magabata suka tsaya muawiya din nan radiyallahu anhu wanda aka hito yanzu ana suka mun san dukkanin maluma na hadisi sun yi ijma'i akan cewa ba a karba hadisi sai ga malami wanda ya kasance adali ne ba a karba hadisi sai da zai kasance adali na ijma'in maluma ahadu ilmi sun yi kulla ijma'i akan cewa wala yuqbalu al-habaru wa wala yuqbalu riwaya wala yuqbalu riwaya ba za a karɓi riwaya ba illa adali sai ga adali san sun faɗi shirin adalci shi shek duk wanda kasance an kace adalina shi kasance dai musulmi ne shi kasance baligina shi kasance aqilina shi kasance mai jin tsoron Allah na wata kawa shi kasance mai jin tsoron Allah na bayan wannan kuma wal ittasafu bil muruwa shi kasance ya sifarta da sifofi na muruwa na kwarai bayan kasancewa ce musulmi bayan kasancewa ce baligi bayan kasancewa ce aqili bayan kasancewa ce taqi sa kasance shi kasance al mutasifu bis sifatil muruwa da sifofi na muruwa to bisa ga wannan dukkanin maluma sun yi ijma'i in ka tiba dukkan littattafai na aljarhu wata adilu duk masu bayani akan aljarhu wata adilu sun yi bayani akan cewa ma'awiya adali ne ka gudun wannan dukkan littattafai na hadisi sun rato hadisai ne in ka tiba buhari muslimu abu dawud tirmidhi nisa'i ibn majah dukkan wannan akwai hadisai na mu'awiya ciki mu'ada malik sunan a ah, malik sunan bayhaqi akwai hadisi na da radiyallahu anhu cikin su sunu a abin nan sunu kubra da bayhaqi sunu subra nashi duk akwai hadisi na mu'awiyah ciki munadin ahmadu na hanbalin akwai haka na munadin tsayalisi akwai haka nan duk masu bayani akan arjin wa ta'dilu irin su mizan al-itidali na habidu zahabi yan kadiba babu inda suka akan ma'awar sai dai duk masu bayani akan ajruhu ta'dilu irin su masu shidratu zahabi fi abari man zahaba da kawo ga muawiya radiyallahu anhu yayyabe shi yace Allah ka kashe mu akan soyayya da shi Allahumma amina ala mahabbatihi yace Allah ka kashe mu akan soyayya da shi bai kira sunan kowa ba bai saki kowa ba bai saki kowa ba sannan wannan Abu Wa'ilin wanda ake kira shi Ibn Salma ya ruwaito daga wannan Abu Maisara abu mai sada shi kuma bararren bawa ne na abbasun da matsalib lafa anhu shi abu mai sada shi na ce ra'aitu qibaban fi riyadin ra'aitu qibaban na ga wasu hemomi manya manyan hemomi fi riyadin cikin wasu mu fa qila an kace hazihi li ammarin niyasirin wa ashabihi waɗannan hemomi ne na ammaru niyasirin amma wurin na son shi a da hemomi wa hita ya sahabbai ne wasu hemomi na cikin wasu manyan manyan fadamu cikin fadamu na aljanna kenan cikin manya manyan fadamu ya ga an buga wasu manya manyan ciniga an buga wasu manya manyan hemomi cikin mafarki na an ka ce hazihi li ammarin ne ya tiri wa asabi wa annan hemomi na ammarun ne ya tiri na wa hi da wanda sun kai yake shi fa nace limaza dan me wannan zai kasanto fa karkatala ba'duhum ba'dan sashen su ya kashe sashi fa qala sai mai bani labari cikin muhulke ce mini innahum qawwajadullah wasi almagfirati innahum haqiqa cewa su qawwajadullah sun samu Allah wasi almagfirati mai yarbaiwa ce na wannan adiba a gani shina nan cikin shazaratu zahabi fi ahbari man zahaba kuma ce a an abi wa'idin an abi tara, ƙala ra'aitu kibaban fi riyadin faƙila hadihi li ammarin yasirin wa atabihi faqultu lima zaka faƙila aw faqala innahum qawwadullaha wa ta'al magfira sun samu Allah mai robewa kenan to bisa ga wannan babu wani malamin hadisi wanda za mu koyi da shi wanda aka ci gashi ya zage mu ayyar da Allah ko ya soki mu ayyar da Allah fa an duk kewaye kewayen da aka yi mun san inda an ka sama duk wani mai kewaye kewaye cikin maganganu ne ba sai ya ce ga inda ya ba an san inda yi mai kewaye kewaye kina suka sahabbai an san kota da suwa shike duk mai kewaye kewaye kina suka walliye an san kota da wa suke mai kewaye kewaye kina cewa qur'ani bai cika ba an san kota da wa suke mai kewe-kewe shina cewa a rika qur'ani kawai banda qur'ani ka abi komi an san kota da suke manzo Allah shina cewa almar'u ma a habba. don haka duk zagaye zagaye da mutum ke yi duk ko inda ka zagaya kana bude bakin ka ma na cewa wannan shina tare suwa ne wannan magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mizani almar'u ma a habba. to bisa ga wannan mu yi hattara mu yi hattara mu yi hattara su ka sahabbai bai kai mu ga komai in ba ga halaka ba saboda mi ba mu bi umarni na manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama za mu rihe din sifa ta mujaddadi ko Kojo ta ga da Allah bi rahmati abinda mujaddadin yace yace watan yace al-umuru lati yuntafa biha ihdasu malatin ladini fihi al-umuru lati al-amura allati yuntafa wanda ake kore ihdasu faruwan ma laysa min addini fihi abinda ke ciki a sanya cikin addini abinda babu ciki akwai al'amura waɗanda kusance ana kore abinda bai cikin addini wanda ke ciki da al'amura guda uku yace kama qala ahmadu zaru fi ummati muridi saliki dan ko da ahmadu zaru sai faɗa cikin ummati muridi tariki yace salasatun al umuru allati yuntafa biha ihdasu ma laysa min addini fihi salasatun ababa guda uku na tasihul imani bi wajahin yuwaddi ila iqamati hukumati shari'i yace tasihul imani ingantar da imani zojahin zuwa ga fuska yuwaddi wanda zai kai ila iqamati zuwa ga tsaida ala iqamati hukumati shari'i wanda zai kai ka ila iqamati hukumati shari'i akan tsaida girma na manzo sallallahu alaihi wasallam fi ma amara da hiwan ha'an ga abin da ba da umarni da abin da ya hana tasihul imani sai mutum ya ingantar da imani ne ingantar da imanin nan shi zai kai ka ga kare alhurma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da bada umarni da abin da ya hana wa qala wa tabasul fi sannan da ka fahimta ga addini fa qala qala Allah azza wa jalla Allah shi na cewa wa ma atakum rasulu fahuzuhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi abinda manzon Allah ba ku umurni fahuzuhu ku rike shi wa ma nahakum an fantahu wa ma nahakum anhu duk abinda manzon Allah hane ku fantahu ku hanu ku tuku daga shi duk abinda manzon Allah ce kada aikata kada aikata abinda ba da umurni abi bayan ya kawo wannan sai ce qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki shi na cewa فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم an kada wata fitina ta same su aw ko kuma azaba mai ta same su wannan wannan aya malikun asu radiyallahu anhu ya kafa mu wani mutum hujja da ita wanda zai ce ma imamu na malik ina so in yi niyya da cikin masallacin manzo Allah zuwa haji ko zuwa umra tace kada kai niyya cikin masallacin manzo ka zo zuwa laifa cikin manzo Allah ya niyya yace a'a ina so in samu lada ta zambiya in ne niyya tun cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam kahin in ka zuwa laifa tsakanin masallacin manzo zuwa laifa kilomita 13 na kahin in ka ce na samu lada tace yadda zan yi cikin haramci na sai ce kada kai haka nan kana nufin kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala Allah subhanahu wa ta'ala فليحذر الذين يحالفون an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azamun alim inni asha alayka fitna ana جima tsoron fitna don haka duk wanda bai bi umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai samu kai cikin fitina manzon Allah ce la tasubbu ku ko kunci sai kun zaga su ko ku ce sai sun zaga ya an bi umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam ba abi ba rashin bin umarnin manzo Allah zai jefa mutane cikin fitina zai jefa mutane cikin azaba matsananciya aw yusibahum azabun alim ranar alƙiyama da nan duniya an gane wannan ko sannan rashin bin umarnin shi halakar da shedan shedan ya halaka iblis la'anahu Allah ya halaka saboda rashin bin umarnin saboda rashin bin umarnin Allah subhanahu wataala wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa iz kunna Allah ce ku tun lokacin da mun kace jidu li adam ku sujada ga adama fa sajadu dukkanin mala'iku sun kai sajada illa iblisa banda iblisa aba sai yake yin sajada wa kana min kafiri da kasance cikin rai ashe rashin biyan umarni na shugabanni shina kai ni shina kai mutum cikin halaka shedan ya kasance cikin rai, ga abin da Allah ya ce فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم bayan ya kare da wannan sai ce sannan kuma qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah azza wa jalla qul hadhihi sabili adawu ila Allah ala bakritin ana wa man ittaba'ani qul kace hadhihi wannan sabili hanya ta ce adawu ila Allah ina kira zuwa ga addinin Allah ala basirati amma akan fahimta cikakke fahimta ana wa man ittaba'ani duk da ni da wanda bi ni duk mai biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi tira zuwa ga addinin Allah akan basira akan fahimta akan hikima ba ka zage wanda ya riga ya wuce ba baka san abin da shike ciki ba amma kai a san abin da yake ciki kana cikin halaka to wannan abin da ke ne kawo bayan ya kawo wannan sai ce wata bayyana taba tabassula fi dini asalin min usuli min usuli dini wata bayyana sai bayyana taba tabassula fi dini hakika fahimta ta addini filin min usuli shi a cikin asalin na addini sannan ce wasani na biyu a albahasu an ahkamillahi subhanahu ta'ala albahasu bincike an lahi daga hukumce hukumce na Allah subhanahu ta'ala. fi ma huwa fihi ga dukkanin abin da mutum ya ciki ga dukkanin abin da kake ciki kai bincike akan hukunce hukunci na Allah men harakacin motsinka wasu kunin da kawaicinka wa ma ya aridu da huda abin da ke gita mutum ya ikibalin na tahiya ikibalin ko dawowa yace wa zalika la yasifu illa bi muraqabati ahwalihi wa zalika wannan la yasifu bashi inganta illa bi muraqabati ahwalihi sai mutun ya kididdige ya a dukkanin halukanka sai ka kunkunce halinka gaba ɗaya ne ka kididdige halinka duk abin za kai sai ka tsare motsinka da shuɗinka tahiyarka dawowarka bayan yi nan kuma ya ce wala ya amuru kashi aikata komai illa illa ala ilmi sai akan sani duk abin da kai kada ka da aikata shi sai akan sani in baka san abu da ka aikata saboda ni Allah subhanahu suna cewa wala taqfu ma la ka bihi ilmun kada ka bi abin da ba ka sani a kai don hakan ga wala ya amal bi shay'in kashi aikata komi illa ala ilmi sai aka sani wakati da a sanin da koyi bi man sikul yake da bihi da koyi da wanda kasance shi na da inganci ya inganta koyi da shi min alimin wari'in shine malami mai tsuntseni aw faqihi la hawla lahu ko kuma malami da fiki wanda kasance bai da sauran ne sannan bayan wannan kuma ce a salisu na uku al-ilmu bi usulil dariqati allati yuridu sulukaha al'ilmu sannan shi kasance shi na da sani bi usulul dariqati da asullai na hanya ta yi dariqar da zakadi in za ka bi qadiriyya ta da usulu sai ka san usulu din nan in ka bi tijaniya ta da usulu sai ka san usulu din nan in ka bi na kashabandiya ta da usulu sai ka san usulu din nan in ka bi rufa'iyya duk dariqar da zakadi wanda kasance dariqa ce ta bayan Allah wanda kasance an gina ta akan gyaran hali sai ka san ainihin ruku sai ka san usulu na wannan hanya din sannan ka shiga intihanan ya take abinda ahmadu ya ruku kenan ya faɗa ababa guda uku wanda ya kasance yun tafa da ha ihda su malai da jini fi abinda mujaddadi kawo kenan cikin hindul alhami min joshi alhami bayan mujaddadi ya kawo wannan sai ya ce wa idza fahimta haza kullahu idan ka fahimci wannan ne nai alimta zaka san anna adama ma'arifati hadhihi al-umuri salatati rashin sanin wa'annan al'amura guda uku هو الذي أغرق أكثر جهلة الدلبة في بحار الأوهام هو الذي أغرق شين نصدى أكثر ما هي جهلة جاهلين أطلبة الماجري في بحار الأوهام cikin labi na rashin fahimta cikin labi na jahilci cikin labi na kuskuren fahimta da bata sun samu kansu cikin cika katsemuwa babu abin da kawo wannan in ba rashin fahimta waɗannan ababa guda hudu kamar da Ahmad Zaruku ya kawo su to da wannan zamu rufe nasifa da da ya muna na al'umuru salasa al'amura guda uku Allah ta yunta fa biha ida su malakin da dini fihi bisa ga wannan mun kai karshen karatun mu na yau abinda mun hakanta mun kai sawaba Allah ka ba mu lada to sakoren mu kuma muna roƙon ka ya Allah ka gafarta mana su hadu wannan tamu Allah ka sanya mata albarka muna roƙon ka ya Allah ka sanya son sahabbai cikin zukatanmu Allah ka cusa son waliyai cikin zukatanmu Allah ka cusa son salihai cikin zukatanmu Allah muna ka ya Allah dukkanin abin da ka zama alheri gare mu ka ba mu aikatawa abin da ka zama alheri gare mu duk da muka so ne ka ba mu iko nisanta tai Allah ka ba mu iko faɗar gaskiya ka ba mu iko aiki da gaskiya ka ba mu iko biyar gaskiya Allah muna ka Allah ka yi mana kariya daga bata ko wani iri kada mu bace ya Allah kada batar da mu ya Allah kada mu batar ya Allah Allah muna ka ya Allah dukkanin abinda ashiriya abinda a gaskiya ka ba mu ikon faɗa ko muna so ko ba mu so Allah duk abin da kasance ba gaskiya ne bane ba shari'a bane Allah ka ba mu ikon rashin ikon faɗa ne ko muna so ko ba mu so ya rabbal alamin Allah mutanen mu da suka zo daga nesa da na kusa muna roƙonka ya Allah dukkanin mu ku saka mu da alheri wannan majalisin namu da sauran majalisun ne waɗanda ya kasance na karance karance ne na sunna muna roƙonka ya Allah dukkanin su Allah ka musu albarka duk inda ake irin wannan karatu na karantar da suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka'idodi na shari'a Allah ka ci gaba da raya mana irin wannan wuraren cikin birnin Sokoto da zagayen Sokoto da dukkanin biranen arewacin Najeriya ya rabbul alamin Allah dukkanin zawurin ne wanda ake karantar da sunna cikin su Allah ƙara yadda su Allah dukkanin zaure ne wanda ake karantar da su Allah dukkanin zaure wanda ake karantar da sunna ciki ne Allah ƙara ya zaure ne namu ya rabbal alamina Allah dukkanin wannan zaura Allah ƙara ya su Allah ya ƙara bunƙasa sunna cikin binnin Sokoto Allah wanda mujaddidi ya rayar da sunna cikin binnin Sokoto ya yada cikin binnin Sokoto Allah hamsa kawo gare mu Allah muna roƙonka Allah kada wannan abin shi kare ga hannunmu Allah wannan sunna wadda mujaddadi ya yada mata cikin bindin sakwato ya haskaka muna ita ya rayar da ita Allah wannan sunna ta shi ya rabbal alamin da ya yada wannan kira nashi Allah kai shi zuwa ga Muhammadu Mahdi kamar wanda ainihin sura maluma ke addu'a kullum maluma suna cewa wannan kira na mujaddadi Allah kai shi zuwa ga Muhammadu Mahdi to mu ma mun ce Allah wannan kira na mujaddadi da wannan suna da ya yada da ainihin wannan da awata shi Allah ka kai ta zuwa ga Muhammadu Mahdi Allah wannan da'awa da muka ya rabbal alamina Allah ka taimaka mu daga yin ta Allah ka taimaka mu daga yin waga da'awa da muka ya rabbal alamina Allah ka rika muna Allah dukkanin tsare-tsaren da muka yi cikin ta wanda kasance alheri ne ga addinin musulunci da jama'a musulmi Allah ka aiwatar da su Allah ka taimaka mu daga tsaye da su Allah ka ba mu nasara akan aiwatar da su Allah duk abin da mun wanda kasance kuskure ne ya raba alamin Allah ka gafarta muna Allah mun san muna kuskure Allah mun san muna da ganganci Allah ka yaye mu da kuskure ka yaye mu da ganganci ya raba alamin Allah muna roƙonka Allah wannan zama namu Allah ka sanya mishi albarka Allah wa'an sun haka shi lokacin suka zo suka saurare mu Allah ka ba su lada Allah dukkanin mu masu bukata muke Allah dukkanin wanda annan ka duk wanda wannan wurin Allah ka san mai bukata ne Allah bukata ko Allah ka ja mishi ita dukkanin buruka mun alheri Allah ka cika muna Allah muna roƙonka Allah masu bukata kuɗi Allah ka ba su kuɗi Allah muna roƙonka masu bukata aure Allah ka ba su abin aure Allah masu bukata gina Allah ka ba su abin gina Allah marasa lahiya muna roƙonka ya rabbal alamin Allah ka ba su lahiya Allah muna roƙonka wanda ya kasance iyayen su da ƴan uwan su su daga cikin mu Allah ka gafarta musu wanda ada ya rabbal alamin Allah da mu da su Allah ka samu gama lahiya Allah ka muna ƙarshen ƙware Allah ka sa ƙarshen mu mai kyawuna Allah da mun ka haro musulmi Allah ka samu ƙade haka nan da haƙƙi asma'ikar rusuna wasu